بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الجمعه sha hudu ga watan tara watan ramadana hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ta daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin sura ta goma ita ce suratu yunus alaihi salam ajiya matsaya ne ƙarshen aya ta tamanin da tara faɗin allah ta'ala faɗi ujibar da a wata kuma fastaƙima wala tattabi a ne sabilan lalina la ya'lamun yau bi inda ta'ala za mu tashi farkon aya ta 90 faɗin allah ta'ala وجاوزنا ببني إسرائيل البحر قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى من المفسدين الله مدوكشين سركي يشي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الله يشي من إترد بني إسرائيل تيكو معنى من ينكي تيكو غريسو ya zamo sun samu hanya dodar suka bi ta cikin wannan teku suka wuce Eh, zuwa ga tudin basira wanda ya daidai da faɗin Allah suratul baqara wa in faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum ba su labarin lokacin da muka tsaga kogi gida biyu muka raba shi muka sama muku hanya muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka nuyar da fir'auna shine nan wajawan zabi bane isra'ila al-bahara ba da bin da bane isra'ila kogi ba a da raba wannan kogi gida biyu muka kama musu hanya tsakankanin ɓangarorin kogin guda biyu sannan kuma suka kama hanya suka wuce suka ƙetare cikin abinci ya zo cewa banu isra'ila da musgunawa ta musgunawa sun fita daga ƙasar masar tare da jagorancin annabi musa alaihissalam bayan da yawan bani isra'ila sun tsari kayan gwalagwalai na kimdawa wannan labari na fitarsu da ya kai ma fir'auna sai fir'auna ya fusata shi ne ya tura duka birane jama'a su taho sojoji su taho ya ce wasu 'yan tsirarin mutane ne suke fusata su ko taho mu je mu gama da su shi ne ma'ana suka biyo su kamar da Allah ya faɗa fa'atun da mashirikai suka biyo su daidai lokacin hudowar rana to suna tafe mutanen annabi musa alaihi salam suna waigawa sai suka hanyi jama'a fir'auna sun tinkaro su gabansu kuma teku ne gabansu shi ne har ba suke cewa da annabi musa inna labudura kuna lallai an taddamu an riske mu amma imani irin da annabin allah ya ce ƙala kalla ya ce ina inda ba iya rabbi ta ya adi ubangiji lana tare da ni zai tsere da shi da Allah ya ce fahu ila musa a nijirin da a sakal ba muka yi wa annan cewa ya bugi wannan kogi da sandarsa yana duka fanfalaka faka da kullu firkin katsaudil azim sai kogin ya tsage biyu sai ya zama kowane bangare kamar curarre ne da wato dutse a wani wurin ba Allah ya ce fadirim lahum tariqan fil ba'ri yabasan la takhafu darakan wala takhsha Allah ya ce in kada ci wannan kogi za ka samar musu da hanya a tsakiyar teku hanyar kuma ya basa bushashiya kenan da ruwan ya rabu gida biyu nan ya cure kamar dutse nan ya cure kamar dutse sai allah ya sanya wata iska sai ta busar da gurin sai zama gurin hanya ce bushashiya shi ne fadrim lahun tsariƙar filbahari ya basa dambe la ta kafu darakan wala tafsha ba za ka ji tsoron za a can da kai ba domin kamar kana gundari ko ɗan daurin kan hanya idan aka biyo ka za ka kamu to nan ba sai ta dawo kamar ɗan dauri ne kana kan hanya kawai a bushe kaga la ta da rakan wala ta ko ba za ka ji tsoron a a kogi ne wurin da dai shi zai iya zamewa ko ta koko a yi ba a an busar da gurin yadda ma'ana za su iya wucewa ba tare da an samu matsala ba kuma wasu malamai na cewa hanyar sai ta rabu gida goma sha biyu a tsakiyar wannan teku ma'ana adadin waɗannan jikoki na bani Isra'il. za ga ko ne ba fanfajarar minus na ta asharata aina saboda ka ce suka kama hanya suka wuce da fir'aunu ya zo ya shigo shi ne Allah ya halaka shi to wannan bayanin ne a nan Allah yake cewa mun ƙetarar da bani isra'ila kogi ba na mun yanka wannan kogi gida biyu mun saba musu ayya a tsakankanin wannan kogi da aka raba shi gida biyu Allah yake fa'atba'ahu fir'aun fir'auna ya biyo su ya bi ma'ana annabi musa da bani isra'il wajududuhu da kuma rundunoninsa ma'ana fir'aunu tare da rundunarsa suka biyo sa annabi musa tare da bani isra'il bagiyar don zalunci wa aduwar don ƙetare iyaka malamai da cewa albagin shi ne azulmu al'adu shi ma zulmu ne zalici. suka ce an maimaita wannan ne a nan ba don komai ba domin wato a yi da magana sai zamo nan sun bi su ne don tsananin zalici da ƙetare iyaka ba na suka bi annabi musa da su sauran bani isra'ila Allah ta'ala ya ce hatta idza adaraka gharq Ya da ditsewa ta riski fir'auna da mutanensa kala sai fir'aunu ya ce amantu na ba da gaskiya na yi imani annahu lallai yadda sha'anin yake ana akwai a biyu kira'ar jumhur amantu annahu dai ba alhamza fatha amma kira'ar hamza da kisa'i amantu innahu da kisra a kira'ar Abantu annahu tsori ne akan bayanin baya amantu bi annahu za ka kaddara ba mana na yi imani na ba da gaskiya da cewa yadda sha'anin yake shi kuma wannan Abantu kirar Abantu inda hu istidafi sai zamo ya ce Abantu na ba da gaskiya magana ta ƙari inda hu lallai yadda lamarin yake lallai yadda sha'anin yake la ilaha babu abin bautatawa bisa cancanta illallazi amanat bihi banu isra'ila sai Allah dan da bani isra'il suka ba da gaskiya ne su waye banu isra'il annabi Musa da jama'arsa wa adadidal muslimina fir'auna yace shi ba yana cikin musulmi ma'ana ina cikin ba su mika wuya ga Allah waɗanda suka yi imani da Allah da wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sunan kirmini da na sanadi ingantacce daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara mata yadda ce cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa inda jibrila kana su fi fami fir'auna tsaye makafata an ya kula la ilaha illallah mana lokacin da fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illallazi kan ya karata mala'ika jibril ya ebo yumbu daga tekun ya yaɓa masa abinci ba zai faɗi wannan kalmar ba balle ya jira ina fata an gane a wata ruwa ya ce lamma a garakan lahu fir'auna yayin da Allah ya nutsar da fir'auna kala ya ce amantu annahu ila a illa allazi amanar da shi banu isra'il ba kala jibril malaikar jibril ya ce da annabi laura aita ni da ka wa ana akudu min ba na ɗebo yin da ke teku wa a dusu hufi fiye da cusa a bakinsa ba ka fata an cudiri kawar ra'aba don gudun kada ra'aba mata da nufi ina fata gani mala'ika jibril kuma zai aiki shi kadai ba umarni aka ba shi wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbina mala'iku suka ce ba ma sauka sai da umarnin ubangiji kenan tun da ya sauka ya ɗebo yunfu a wannan kogi ya zuba wa fir'auna a baki umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda kada ya furta wannan kalma ta shahada ballantana ta tseren da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi wannan kalma sai Allah ya ce al'ada ma'ana al'ada tu'minu yanzu ne za ka yi imani waƙad a sai ta kablu alhalin kasancewar a baya can, kamun wannan lokaci ka saba ba Allah wa kunta minal mufsidina ka zamo cikin matsarnata waɗanda wato suka yi ɓarna wurin fatar da mutane da danne mutane ga barin imani ya za a yi kuma yanzu a ce wai za ka ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala malamai da cewa abin da ya sa ba a karɓi tuban fir'auna ba ba da gaskiya yake ba ya tuba ne yayin da ya ga mutuwa shi kuma tuba idan mutum ya ga mutuwa Allah ba ya karɓa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة توبة wadda Allah ya dora ma kansa nauyin zai karɓa don falalarsa to tana kasancewa ne alallabi da ya amalu da su abi jahala tana tabbata ga waɗanda suka aikata mummunan aiki haɗe da wauta sun ya tubo da bin Sa'ad sa'adar suka tuba a lokaci kusa mai lokaci kusa mutuwa ba ta zo musu ba fa'ula'ika ya tubu Allahu alaihi ta waɗanda ana zika utubarsu wa kanan Allahu aliban hajiba amma sai Allah ya ce walai ta ce tauba ba tuba ba ne lillazi da ya banu da sayi ga waɗanda suke aikata saƙo hatta idza hadara ahaduhumul maut yayin da mutuwa ta zo wa ɗayan su qala inni tubtu al'ada sai ya ce ai na tuba Allah ba zai karɓi tubarsa ba ina fata gani to wanda shi da dalili da farko fir'auna ba za ka karɓi tubarsa ba saboda mutuwa ya gani kuma yana hali na gargara annabi kuma yana cewa man ba ila Allah qabla an yugharghira qabila Allah tawbatuhu duk wanda ya rebu tuba wurin Allah kamin ya hau gargara Allah zai karbi tubarsa idan ya shiga hali da gargara ba za a karba ba shi da Allah al'ada yanzu za ka yi imani wa kad asaita qablu alhalik a baya can kayi saɓan Allah wa kunta min al-mufsidi da ka kasance cikin mabarrata da Allah ya ji wani yawma nuna ji ka bi bagani ka li ta kuma liman aya wa inna kafiran minan nasi an ayati na alaghasirun Allah ba sarki yace ce falliyau to a yau ɗin da bana a wannan rana ka, za mu tseratar da gangan jikinka ma'ana za mu tsallakar da gangan jikinka mu fito da ita daga cikin wannan teku libadnika da gangan jikinka ka fito fili litakuna liman kalfaka aya dan ka zamo aya ce ga waɗanda suka biyo bayanka mana waɗanda ke bayanka za ka zame musu aya wani ba zai ƙara tunanin fito na fito da dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba ballantana ya yi da'awar cewa shi Allah wa inda kasirar biran nasu lallai da yawa daga cikin mutane sun kasance an ayati da lagafilun sun kasance rafkanannu ne ga falallu ga barin abdullahi dan abbas yana cewa labba jawaza musa al-bahara bi jabi'i babba'ahu yayin da annabi musa ya ketare kogi da dukkanin mutanen da ke tare da shi iltaqa bahru alayhi sai kogi ya haɗe a kan fir'auna da mutanensa fa a garaka kogin ya nutsar da su fa ƙala musa wasu daga cikin jama'ar annabi musa sai suka ce inna da kafu allah ya kura fir'auna ka. mu muna tsoron ko fir'auna bai nutse ba ne wala nu'minu bi halaki ba mu yadda ya alaka ba saboda yadda yake firgita mutane yana barazana shi Allah ne sun ga shuru ba su gan shi ba sai suka ɗauka ko ficewa ya daga kogin da wani mutum da yana da awar Allah ne shi fada a rabba sai annabi musa ya roƙi ubangiji fa a sai Allah ya fito da gawar fada da ulba'aru hatta sai tsado bai halaki sai kogi ya ɗebo gawar ya je hota bakin gaba bali isra'ila suka zo ga fir'auna mai da'awar allah ne shi mai musguna wa bayan allah ga gawar sanar a shimfuna bakin kogi suna ganinta shi ta allah ce ne ta kuna liman kalfaka aya don ka zamo aya ga waɗanda wato suke bayan ka ayar shi ne waɗanda suke margallan cewa Allah ne shi yau za su tabbatar cewa ba Allah ba tun da gashi na ƙasa mace ce ai Allah ne baya mutuwa ko ba ka ba ne sau da ka za su riga shi nan a yashe a mace wanda zai sanya su tabbatar da cewa ashe ba Allah ba ne sadan waɗanda suke ganin yana kan gaskiya wannan zai zame musu aya ya tabbatar a shekariya yake yi wanda yake kan gaskiya shi ne annabi musa alaihi salatu wasalam al'imamu da ashur na cewa wa'alam ka sani an na hadihin aya wannan ayoyi asarahu ayatin filƙur'an. ita ce aya mafi fito da bayani cikin ƙwar'ani dalalatan ala anna fir'auna allazi ursila ila musa da take fito da bayani karara cewa fir'aunan da aka aika ba annabi musa wallazi wallazi taba'a bani isra'il kuma wannan da yabi banu isra'ila ba da kuruji bayan fitar su bin misr daga masar kad asaba ulgaram tabbas nitsewa a teku ta shafe shi ma'ana ya nitse a teku saboda haka kenan wato ba Allah bane shi kenan wa fir'aunu hada huwa birtifa'i tsari malai ce fir'auna ɗinnan shi mai wannan suna mumfita isra'ili saboda fir'aun lakabi ne na sarauta duk wani sarki a masar akan kira shi da suna fir'au amma na zamanin annabi musa saboda ɗagawar tasa ta kai ɗagawa sai ya cinye sunan ya zame masa kamar ba alam ɗinsa ne amma suna ne zame na sarautar ina fata gane aka ce to shi wannan nufin sani ne wa huwa bulu ra'abasi ɗane ga ra'abasi a sani shi ba wani fir'aunar ne قال ابن جريج yana cewa kana fir'aunu hada kaseera yace shi wannan fir'auna gajere ne ahbar ja fala da shuku fi annabi fita isani ba ta gari kan filba yace baba ko ko ya mutu cikin kogi wa annahu kharajat jussatuhu ba'da al-gharq yace kuma wato gawarsa ta fito bayan ya nitse ɗan fadufi da fi wadin muluk fi sa'idu misir aka binne shi a wadin muluk da ke sa'idu misir ba da karar mankabul anil asar jida, wujida kaburuhu hunaka wanda ba Allah ya amince cewa ba an ga kabarinsa a can kenan lafazin faliyau ba ka bi badzika za mu tseratar da kai da gangan jikinka don ka zama aya ba wai ana nufin zai ci gaba da zama har a tashi duniya ba a a iya lokacin da ibn abbas zai ba da labarin an fito da gawar gakin gaba mutane suka gani suka tabbatar ba allah ba ne suka tabbatar ya mutu daga nan kuma sai aka binne shi shi sa annabi bala yake cewa a wata ziyara da suka kai gidan tarihi na masar sun ga wani wato da ake cewa ko gawa fir'auna ce a ba shi ba da kan zai ce wallahu alam ba lalle ne zama shi ba saboda ita ayar bata nuna zai tabbata har a da kasa ba abinda ayar ta ce kawai an fito da shi ne don ya zama aya ga wanda suke bayansa wanda suke bayansa kuma a nan ba wai mu da za mu zo baya ba a'a na ɗaya akwai bani isra'ila sun fita ba su ga mutuwarsa ba sannan akwai mutane da ya baro a masar mutanen sakimdawa wanda ba su biyo shi ba wanda ya yi musu kurin zai je ya gama da annabi musa da mutanensa ya dawo kaga suna bayansa ba su gan shi ba ba su ji ɗuriyarsa ba wasu za su ɗauka allah da ɓuya ya yi shi sa sai allah ya fito da shi fili domin kowa ya gan shi a tabbatar ba allah ba ne shi ina fata gani wanda shi ne amma ba yana nuna wannan da ake nunawa a hoto wai fir'auna da ne ina fata gani allah ya samu dace na'am ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء أسرق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل التي حقيقة من سوكد بني إسرائيل من كان دم سجور الزبا مبوأ صدق gurin zama wanda yake na aminci shi ne mun ba su gurin da za su zauna cikin kwanciyar hankali tunda bai musguna musu an kashe shi wa razaqnahum min tsaye ba haka nan mun azurta su daga ka daɗaɗen abubuwa na rayuwa na kayan abinci Allah ce haka suka ci gaba da tafiya a kamfin Allah fa ku ba su yi saɓani ba hatta ja a humul ilmu sai da ilimi ya zo musu daga nan ne kuma suka yi saɓani inda rabbaka ya bai na lallai ubangijinka Allah zai yi hukunci tsakaninsu yau malkiyamata ranar alkiyama fi ma kanu fihi ya telefon a cikin abin da suka kasance suna yi na sabani a wannan aya allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa annahu a bani isra'ila a asbiqin ma'ana anzalnahum manzilan mardiyan hasanan ban saukar da su wani matauki yardadde kyakkyawa Allah kuma ya yi bayani a wasu ayoyin inda aka saukar da su shine Allah ya gadan musu da gidajen da bani Isra'ila suka tafi suka bari sun fito sun bar gidaje sun bar manya-manyan abin nan shi za ke cewa mai kadi ya ko kadi ya zama gaira akili da yawa wanda ke tara kudi ba shi ba wa kadi a kulul mala gairu ban jama'a da yawa kuma mai cin kudin ba shi ne ya tara ba ba ka bani kaga fir'auna ya tara ya tara da bani da kimdawa suka biyo su gama da annabi Musa da jama'arsa Allah ya gama da su ya kashe da bani Isra'ila ga gidace can yamci ga kayan abinci ga arziki ku je kawai ku shiga shi ne ba na bawa bani isra'ila mu bawa sinifi shi za Allah yake faɗa a wani wurin yana cewa wa awarasunan kauman ladina kanu yustada afuna a suratul arab muka gadar ba mutanen nan da suka kasance ana raunana su ana wahalar da su bani isra'ila kenan muka gadar musu da masharik al'arji wa magariba allati baraka fiha gabashi da yammacin wannan ƙasa da muka sanya mata albarka wa tabbat kalimatul rabbikal husna ala bani isra'il kalmar ubangijin ka kyakkyawa ta tabbata kan bani isra'il a wani wurin ba Allah yake cewa fa akhrajnahu min jannatin wa uyun muka fitar da fir'auna daga bayyan manyan lambuna da idanuwar ruwa wa kunuzin da tarin taskoki wa makamin karim da matsayi mai daraja duk suka fito suka batta Allah kun sarki ya ce kazalika wa awrasna bani isra'ila. duka waɗannan muka gadan bani isra'ila muka ce su je su zauna ga kuɗi ga arziki ga gidaje ga gonaki da lambuna kaga Allah dare dai Allah kan yi baturi haka ne kuma haka bane a wani ruba Allah ya ce kam ku min jannatin wa uyun bana sun bar manyan manyan lambuna na idanuwar ruwa wa zuru'in wa baqabin karim da kayan noma da matsayi mai daraja wa na'matin kanu fiha fakihin da ni'imomin da suke shakatawa kadhalika wa awratnaha qauman akharina yace duka waɗannan muka gadar ba da wasu mutanen daban bani isra'ila muka ce ku je ku zauna ku ji daɗin ku wannan yana nuna duk wanda ya ba Allah Allah zai iya azurta shi ta inda baya tsammani wanda ya kangare ba Allah duk abin da yake takama da shi na matsayi Allah zai iya raba shi da matsayin ya dawo ya zamo matsiyaci fatik shi kuma wancan da ya ba Allah ya dawo ya zamo shi ne mai arziki ina fata gani shi sanya kada ka wulakanta ɗan adam baka san irin matsayinsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne ma'ana wala kad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibati famakhtalafu Allah ya ce ba su samu saɓani tsakaninsu ba a kan addini hatta ja ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu shi ne wasu suka yi imani da ayoyin wasu kuma suka kafirce su fa bani isra'il da inda rabbaka bai bainahum lallai ubangiji zai yi hukunci tsakaninsu yawmal qiyamati ranar alqiyama sai ba kanu fihi yaktalifun a cikin abin da suka kasance suna aikatawa na saɓani na fa'in kunta tafi shakkin ma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'un فاسأل الذين يطلقون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين الله ملوك كنزر كي يتراغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم bayan bayanin ga yadda makomar fir'auna ta kasance da mutanensa ga yadda makomar bani isra'ila da annabi musa ta kasance yalla ya ce da annabi fa'in kun tafi shakki in ka kasance ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin kokwanto dangane da labarin abin da muka baka na abin da muka yi mabani isra'ila na gadon musu da wannan arziki na fir'aun Allah ce in kana kokwanto bimma anzalna ilaika daga abin da muka saukar gare ka na wa'ayi fas'alil ladina yaqra'una alkitaba mai qabli ka tambayi waɗanda suke karanta littattafai gabaninka ba na tambayi masara a taura da ligila za su baka labarin irin wannan labari wadda baka baka laqad aka alhaqqu min rabbika gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin kar ka kuskura ka kasance cikin wato masu A anan malaman tafsiri sun bawa wannan aya taujihi biyu wasu suka ce fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika maganar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake mana Allah yana tunatar da shi wannan labari da aka bashi na Fir'aun da yadda makomarsa ta kasance da yadda makomar bani Isra'ila ta kasance in yana kokonto daga wannan wa'ayin da muka yi masa ya tabbayi waɗanda suka gabace shi waɗanda suka karanta littattafai da ya gabata za su tabbatar masa da cewa cikin attaura da ligila an tabbatar da wannan labari suka ce sai dai manzon Allah sallallahu da wasallam bai kokwantar ba shi yasa aka rawaito annabi sallallahu da wasallam yana cewa wallahi la ashku wala as'alu wallahi ba na kokonto kuma wallahi ba zan tambayi wani cikin ba abota littafi dangane da wannan ba da yin imani da wannan ko da yake wannan ruwaya ta zo ne balag domin katada yana cewa balagana an da rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala la ashku wa la as'alu ba na kokonto ba kuma zan tambaya ba haka da an rawaito daga ibnu abbas shi ba ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ya faɗi wannan din idan mun ɗauki wannan ke sai taujihi na biyu fa in kun tafi shakkin suka ce ana magana ne da lamirin manzon Allah amma abin da ake nufi al'ummarsa mana ya ku al'ummar manzan Allah idan kuna kokwanto dangane da labarin nan da muka saukar muku a wannan littafi da Allah ya ba a nan Muhammad to ku tambayi ba abota littafi duk yahudu da tsarar za su gaya muku wannan labari gaskiya ne ina fata gani hakika gaskiya ta zo muku daga ku? kada ku kuskura ku kasance cikin masu kokonto Allah yake wala da kada ka kuskura ka kasance bidan ladina kaddabu bi ayatillah daga cikin waɗanda suka ƙaryata da hujjoji da ayoyi da Allah ta kuna binan khasirina sai ka kasance cikin waɗanda suke sababbu na إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الأذاب الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي تبت waɗanda kalmar ka ta tabbata a kansu na cewa Allah ya tsine musu sai ya azabtar da su daga cikin mutanenka Allah ce waɗanda fala yi yu'minu da ba za su taɓa imani ba saboda kalmar ubangiji ta tabbata kansu cewa 'yan wuta ne ba za su taɓa imani ba walau cikin kullu aya da za a zo musu da dukkan da tsayoyi za su taba shi ba ne ai Allah ya faɗa walau fatahna alaihim baban sama da za mu buɗe musu kofofin sama fa zallu fihi ya'rijun su wani tun daga safiya har yamma suna hawa sama suna sakkowa dan su yarda da Allah ya Allah ce la qalu inda ma sukirat absaruna a ƙarshe sai su ci harfa idan aka yi mana wanda yana nuna wanda fa Allah bai nufa zai imani ba ba zai ba Ka gane da zai wuni yana hawa sama ya sauka ya tashi ya hau ya sauko Allah yake saboda rashin imani gari zai ce la qalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun sha'ar fa'ida akai mana kawai tsafi akai mana ba ma gani to shi zaba dan Allah yake lallai waɗanda kalmar ubangiji ta tabbata a kansu Allah yake cewa ba za su taba imani ba walau cikin kullu aya ko da ko za a zo musu da dukkanin ayoyi ba za su imani ba hatta yarawul azabal alim hasiran da suka ga azaba ne radadi a lokacin da za su imani lokacin kuma wannan imani ba zai amfani ba kamar yadda muka ga bai wa fir'auna amfani ba na'am فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف إلا قوم يوسف لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفعرت تكره الناس حتى يكونوا Allah madaukakin sarki ya ce, na kanat ƙaryatu, babu abinda ya hana wata alƙarya. ta kasance amanat ta ba da gaskiya wato da Allah maɗaukacin sarki mana ina ma da alƙarya ta kasance mai imani da Allah yayin da azaba ke shirin tun karo ta ba da fa'aha imanu hada imaninta ya mata amfani kenan da alƙaryar da ta yi imani kamun azabar ta zo imanin zai iya mata amfani Allah ce illa kauma yunus amma mutanen annabi yunus su wannan imanin ya musu amfani lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi Allah ce mun yaye musu kaskantacciyar azaba fil duniya a rayuwar duniya wa mata'nahum ila hin mun ji yadda su daɗi na ɗan wani lokaci shine lokacin da Allah ya rubuta ajalinsu zai ƙare wannan aya tana nuna mana kenan fa ma kanat qaryatun amanat fi zalika alwaqt kama lam yanfa fir'aunu Imanu. fa ma kanat qaryatun amanat inda mu'ayyarat al'adab wa nuzul saqfi Allah biha بإتيانها ربها واستحقاقها إقابه فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تباديه في غيه واستحقاقه سقط الله بمعصيته إلا قوم يونس معناه ba a taɓa samun wata alƙarya ba wadda ta yi imani yayin da take jiran zuwan wata azaba kuma imanin ya mata amfani sai dai mutanen annabi yunus su wannan imani ya musu amfani su malamai suka ce azabar ta zo ne su suka ce a'a sun waye gari sun nemi annabi yunus sun rasa sun bebe shi sun rasa daga nan sai suka tsorata ko ya fita ya bar garin zai da umarnin Allah yana da labarin azaba za ta zo musu da aka kan azabar ta zo nan da nan suka tattaru suka tuba zuwa ga Allah suka koma zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ashe da ya fita jarraba shi Allah ya yi bayan Allah ya jarrabe shi ya haɗe kibi ya haɗe shi ya dawo sai aka tura shi yana komawa gaba ɗaya kuma sai suka yi ibadi kaji dalilin da ya sanya Allah bai jarrabe su da wannan bala'in ba su ba da halaka su shi ne ma'ana babu wata alƙarya kenan da wato tattankare azaba ta yi imani kuma imanin ya mata amfani da ne mutanen wato annabi yunus alaihi salatu wassalam me sa da suka yi imani lamba amanu Allah ya ce yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid duniya? mun yaye musu kantacciyar rayuwa a wannan rayuwa ta duniya wa matta'nahum ila eh kuma mun da su daɗi zuwa wani lokaci shi ne lokacin da Allah ya gindaya zai karɓi mai ajalinsu wannan aya ta tabbatar mana da cewa mutanen annabi yunus alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki ya yi musu gam da katar abinda suka yi na imani da komawa ga Allah ya musu amfani amma malamai sun ƙari juna sani to shan wannan kashafna anhum azabal khizi fil hayatid ya kunshi azabar duniya da la'ira ne ko ko iya azabar duniya akwai maganganu guda biyu wasu malamai na cewa ai ayat ta tai kashafna anhum kizi khizi fil hayatid suka ce a iya duniya ne aka yaye musu wannan azaba amma a lahira Allah zai iya kama wasu daga cikinsu da wasu malamai suka ce a a zahirar abinda alkur'ani ke nunawa ya kunshi duniyarsu da lahirarsu musamman idan ka koma suratul Safa, a can za ka ga ayat ta tabbatar da cewa annabi yunus ya yi imani mutanensa sun yi imani da shi gaba ɗayansu wa arsalnahu a ce alfin aw yazidun kun tura shi zuwa gurin mutum dubu ɗari aw zidun ai sun ba ƙaru akan dubu ɗari ɗin Allah ya ce fa'aban sai suka yi imani sai ce fabatta na ila'in. muka ji yadda su daɗi na ɗan wani lokaci wannan daɗin duniya ce kuma lafazin fa'abadu suka yi imani duk wanda ya san menene imani imani yakan gadar ba mai shi arzikin duniya da arzikin lahira ina fata gani ce nan duka biyar allah maɗaukacin sarki ya azurta su da shi allah ya samu dace na'am وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنفر أن قوم لا يؤمنون أه. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أه. ثم ننزل ثم ننزل Lajji na na, na, wanne na amano? Ka bali Sarki ya ce "Ƙolin zoro" an tsallake wajen share buka, kuka ni ta karanta? walau sha'a rabbuka Allah madaukakin sarki yace da ubangijinka Allah subhanahu wata'ala ya ga dama la amana man fil ardi kulluhum jami'a da dukkanin waɗanda ke ban ƙasa baki ɗaya sun yi imani ma'ana da Allah ya ga dama duk wanda ke ban ƙasa da sai ya zama mummuni amma ba haka Allah ya tsara ba ya tsara wasu za su tafi wuta wasu tafi aljanna afa an ta tukuri nasa yanzu kai ka tilasta mutane hatta ya kuno mu'mini har sai sun kasance masu imani istifami ne na inkari ma'ana ba za ka iya tilasta mutane ka ce gaba ɗaya sai sun yi imani ba wannan yana nuna har annabi ya koma ga Allah wasu ba su yi imani ba kenan kai ma duk da a wanda za ka yi za ka yi har ka koma ga Allah wani ba zai imani wa ma ka da linafsin an tu'mina Allah ya ce bai kasance ga rai yin imani ba illa bi idnillahi sai da izinin Allah duk abin da Allah bai kaddara rai za ta yi ba to ba za ta iya ba ba na sai da nufin Allah Allah ya tsara ya mata taufiki ya mata gabdakatar sai ta imani wa yaj'alur rijsa kuma Allah yana sanya wato azaba ala alladina la yaqilun ga waɗanda ba su da hankali ma'ana waɗanda ba su yi imani da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ba qul Allah ya ce ku duba kuma ji lokacin ne walin ziru Allah ya ce da annabi Muhammadu gaya musu ku yi duba ma za fi samawa ce wannan ku duba abubuwan da ke sammai da kasai baki daya ku duba abin da ke sama da abin da ke kasa na ayoyi za su tabbatar muku da sabuwar Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi ce da shi sa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-saba'i kayfa rufi'at wa ilal al-ardi kayfa sutihat shine qulin zuru ma za fi as-samawati wal ardi musu ku yi duba ku gani wani abu ne cikin sabbai da sabbai ba ku duba duba na aya za ku ƙara yadda Allah ne abin bauta Allah ya ce wa ba tumulil ayatu wan Allah ya ce amma alamomin cikar ikon ubangiji sure ayoyi da kuma masu gargadi ko gargadi da ya zo daga Allah faɗaukacin sarki ba sa wadatarwa an kaunin la yu'minun ga mutanen da ba su da imani ana mutanen da ba za su yi imani ba duk wata aya duk wani gargadi ba zai musu amfani ba Allah ya shi fa hal yantaziruna Allah ya ce ba komai suke sauraro ba suke jira ba illa misli ayyamin ladina khalu qabli sai kwatankwacin irin kwanaki da lokacin al'ummatan da suka gabace su ma'ana irin abin da ya samu fir'auna da mutanensa bala'i ya zo ya tafiyar da su shi wannan kafirai kawai suke jira wal fantaziru Allah yake ce da su ku yi zaman sauraro inni ba aku minal muntazirina ne ba ina cikin masu sauraro din tare da ku magani idan bala'i ya zo waye zai tsira jawabi dai su ne ba za su tsira ba me yasa su ne ba za su tsira ba saboda Allah ya ce summa dunajji rusulana Allah ya ce sa'an nan mu tseratar da manzanninmu wallabi da amalu da waɗanda suka yi imani da su kaga ashe manzanni da masu imani sosai sha kadalika kamar yadda muka tseratar da manzanninmu muka halaka masu karyatawa haƙƙan alaina haƙƙi ne a kanmu zunjil na mu tseratar da dukkanin masu imani wanda yana nuna kenan Allah zai taimaki masu imani وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقي لي أكبو متيمة كاما دكا نمت إيمان ما لكن أما لا إيضو ذا أتيرة تبدا من مني ألا يعلك كافرين والله أعلم نعم الرجز عذاب أكيد

Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya a magabatan mu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya samu cika da kyau da imani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya dukkan da masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya sanya mu cikin yantattun bayi a wannan wata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عبد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم